أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدوانا يمتي نا صبر قوم الشاترة قوات الجماد الثانية جرر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم na da shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya yi daidai da 22 ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako na asabar muna haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji ahmadu cancanci allah ya ji kansa da rahama a cikin inuwa ta wannan littafi ya albaka sharhul usul salasa wallafar marigayi muhammad ibn sahih al-utaimin Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba muna nan a gaba na uku wato asali na uku wanda yake shine imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda na daga ciki malam yake ta bayani cewa dan adam ya imani da cewa Allah ya aiko shi da gargadi akan shirka ya kuma kira mutane a kan tauhidi wanda muka cike shafi na 78 a cikin sharhi wanda malam yake mana mantana akan abin da ake nufi da mi'raji an gane ko wanda muka ce mi'raji shine tafiya zuwa sama fadar Allah Isra'i shine tafiya daga masallacin Makka masallacin Kaba, zuwa Baitul Maqdis a ƙasar Filistin wanda tafiya ce ta wata ɗaya akan raƙumi idan za a tafi idan za a dawo ma wata ɗaya sai shi an yi ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dare ɗaya bayan sallar isha'i sannan kuma ba nan aka tsaya ba ma har aka wuce fadar Allah aka karɓo sallah da aka farlanta mana ita har aka dawo da annabi kuma muka faɗi cewa tsakanin wannan duniya da muke ciki zuwa sama ta ɗaya tafiyar shekara ɗari biyar ne tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiya shekara ɗari biyar ta uku zuwa ta hudu haka ta biyar zuwa ta shida haka ta shida zuwa ta bakwai haka aka je aka kawo kafin kuma gari ya waye duka wannan al'amari ne muka ce da Allah subhanahu wa Ta'ala", har muka ce ba za ka yi mamaki ba idan ka gane me aka yi tafiya wannan tafiya da aka yi daga makka ya zuwa ainihin wato baitul maqdisi an yi ta ne akan wata dabba alfadari wanda ake ce masa bura shi dai ya dan fi jaki girma amma bai kai girman dulki ba muka ce saboda tsananin saurinsa duk inda sa ya kare a nan yake daura kafarsa haka hadisin ya tabbata kuma mun fara karanta wani bangare na hadisin wanda lokacin ya mana halinsa ina fata muna fahimta to anan kuma za mu tashi a wannan shafi na saba'in da can tsakiyar paragraph na ƙarshe lamba ta biyar da aka ce al'uruj as-su'udu to in ka tafi ciki layi na ɗaya daga kan lamba na biyar layi na biyu layi na uku layi na hudu layi na biyar In malam yake cewa wato annabi ya hau kan wannan zaki yana siffanta wannan kai da fadari da cewa dunal bagali shi dai bai kai ainihin wato raƙuma girma ba sannan wa fokal himari amma kuma ya fi jaki girma yuqalu laha al-buraq ana ce ma wannan dabba buraqa Yaga khafwahu inda muntaha arafuhu yana sanya kofatansa inda ƙarshen ganinsa ya tsaya inda karshen ganinsa ya tsaya ana yake ita wannan dabba to nan gudun muka tsaya an ga wajen an ga wajen ko yawa malam yace farakibahu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wassalam ya hau kan wannan dabba taguwa wa bi suhbatihi jibril amin tare da shi akan dabbar akwai mala'ika Jibrilu. hatta wasala baitul maƙabisi. da suka tashi ba a tsaya ko ina ba sai da aka kai baitin maqdis fa nazala hunaka aka tsaya a nan baitul maqdis sannan annabi ya sauka wa salla bil anbiya'i annabi yayi sallah tare da annabawa imaman a matsayin liman annabi shine limami duk wani annabi sai da ya ganshi a wannan gurin wannan duka hikima ce ta Allah kuma dole yi imani da shi ah, to ba shine annabin karshe ba bayan kuma annabawa duk sun mutu wannan duka yana cikin gaibin da kai baka sani ba sai Allah subhanahu wataala kuma shi ya tsara kuma dole ka yi imani da shi ta, sannan annabi ya yi limanci ga waɗannan annabawa annabi ya musu limanci a matsayin limami wato limami bi kullil anbiya'i wal mursalina ne limamin dukkan wani annabi dukkan wani manzo yusalluna khalfahu sun kai kalla bayan annabi sallallahu alaihi Liya ta wasallam liyatabayyana bidhalika fadlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don ya nuna maka falala da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam yadda dukkan annabawa da manzanni suka taru wuri guda annabi ya jagorance su sallah a matsayin limamin su a matsayin jagoran su wa sharafu ya tsara nuna maka daraja da martaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahul imamul matbu kuma cewa lallai annabi shine jagora da ake bin har annabawa ma shi suke bi su tsira dama Allah ta'ala ya ɗauki alkawari tsakaninsa da annabawa cewa kafin ya aiko annabi Allah ya yi yarjejeniya da kai zan tura ka annabta saboda ka idan kana nan a zamanin na turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to dole za ka bar abin da na baka ka bi na annabin kuma kai mai biyayya malaiku suka ce sun yadda annabawa suka yadda sannan Allah ya turo su wa idza akada Allahu. ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين wannan ya nuna maka darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai yace wa annahu al-imam al-matbu' sun ma'ara jabihi jibrilu ila sama daga nan mala’ika jibrilu ya ɗauke shi ya sawa da shi wato zuwa ila sama duniya zuwa sama ta duniya to an fara tafiya fasafta hake ya nemi abu ikofar saman duniya shi mala’ika jibrilu faƙila sai aka ce da ya buga ƙofa faƙila man haza aka ce wane ne wannan ƙala sai ya ce jibrilu ya ce jibrilu ne ƙila wa mamma aka aka ce wane da yake tare da kai ƙala muhammad ce muhammadu ne yake tare da ni sallallahu alaihi wasallam Ƙila sai malaiku suka ce wa qad ursila ilaihi an aika masa da manzanci ko an aika masa ya zo malamai da ce wannan magana shi ursila ilaihi da ake nufi an aika mai ya zo ne ko ko an aika mai da manzanci ne ina fata muna fahimta Ƙala na'am mala'ika jibril ya ce ƙila eh, sai aka ce marhaban bihi mara balale da shi fa Imal maji ma dalla mai zuwa ja'a wanda yazo ma dalla da wannan mai zuwa da ya taho mana shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu dan Allah mu tsaya da ni da ku mu ta'ammulin wannan gurin kawai yanzu wannan mu abin da zai ta faruwa kenan har a kai da sujratul muntaha a je fadar Allah yanzu anan saman duniya aka yi wannan ba za a wuce ba sai mala'ika shine shugaban sama mala'ika jibril amma sai ya buga kowane mala'ika da aikinsa Sau da kai shugabanci kake amma wannan gurin mu ba a ce mu bude mu kuma sai wanda aka bani ne sau da ka waye ni ne kawa kake da annabi an ba shi izini an ba shi sannan abu bude yanzu me ka ce ga wanda ya ce shi zai tafi lahira ya dauki mutane a cikin wata riga mai aljihu dubu saba'in ya shigar da su sai ya yi mayawa dubu saba'in duk aljihu mutum dubu saba'in yake ci ba tare da an sani ba wannan ba ba fa lahirin annan tukuna halitta ce ta farfajiya saman duniya ake wannan Allah ka azurta mu da hankali mai lafiya mai na fahimta domin duk mutumin da ke lafiyayya hankali ya kamata ya fahimci cewa wannan magana ce kawai ake faɗa ta son zuciya har ya ce kawai aka ce madalla da wannan mai zuwa da ya zo fa futiha sai aka buɗe wa annabi ad annabi annabi Muhammad sallama tare da mala'ika Jibrilu kuna ji ku rika lura da waɗannan maganganu yanzu za mu rika cin karo da wasu abubuwa wanda suna da muhimmanci sai ce da aka buɗe masa fa wajada fiha adam sai ga annabi adam a yana a sama ta ɗaya kenan annabi adam alaihi salam da ya ga annabi adamu wa qala jibril sai mala'ika jibril ya ce haza abuka adam ga babanka nan wannan shine mahaifinka annabi adam sallim alaihi je kai mai sallama sallama alaihi yi masa sallama faradda alaihi salam annabi adam ya maida wa annabi sallallahu alaihi wasallama da alza sallama ya amsa wa qala sai ya ce masa marhaban bil ibn salih wan nabiy salih marhaban alaihi da ɗa na ƙwarai da kuma annabin ƙwarai yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yake cewa wa idza ala yamini adami arwahu su'ada wa ala yasarihi arwahul ashqiya min zurriyyati sannan idan ka kalli annabi Adamu damansa da hagunka da hagunsa rayuka ne hannun damansa rayuka ne na waɗanda suka zamanto sun rabauta cikin ƴaƴansa suka tsira a duniya da lahira Allah ya sanya mu daga ciki sannan a hagunta kuma ga rayuka na tababbu a cikin yayan adam waɗanda suka tabe duniya da lahira Allah ya tsare mu ya kare mu yace fa idza nazara ila al-yamin sarra wajhu wa dhahika idan annabi adam ya kalli bangaren dama inda rayukan ƴaƴansa zuri'arsa dan aljanna waɗanda suka rabauta duniya da lahira suke sai su kari sai yi dariya ina fata muna fahimta sai ya yi dariya sannan ya ce wa idan nazara ƙubaila shimalihi idan ko ya kalli ɓangaren hagunsa da sababbu suke baka ke kuka wannan shi ne abinda annabi adam yake a sama ta ɗaya ce sun ma'ara da bihi jibrilu idan sama'i ƙwani a nan sai mala'ika jibrilu ya ɗauki annabi ya tafi da shi sama ta biyu kuna fahimta lafazin araja na riga na yi bayani cin a darasin da ya gabata cewa ana lafin ne hawa sama ne sai ya tafi da shi sama ta biyu ya je nan ma fassafta sai ya nemi abu da kofa zuwa ƙarshe aka ce wane ne ya ce ma jigurilu ne aka ce tare da wa kake ya ce tare da muhammadu nake aka ce an aika masa ne aka ce eh aka ce to mara balale da bako mai zuwa da wanda ya zo din aka buɗe musu sama ta biyu aka buɗe sama ta biyu yace fa wajada fiha haya wa isa sai ga annabi haya da annabi isa alaihi masallatu wassalam amincin Allah ya tabbata a gare su kuma ta ina da biyu wa huma ibna alqala su dai ƴaƴan gongo ɗaya suke da ita sun hada gongo guda ɗaya da su yace kullu wahidin huma kowanne ɗaya cikin su ibnu khalatil akhar ɗan goggon ɗaya ne wannan ɗan goggon wannan ne wannan ba ɗan goggon wannan ne da annabi haya da annabi isa alaihi salam wa qala jibril sai mala'ika jibril ya ce wa annabi ya ce masa ni ya haya wa isa waɗannan biyun da ka gani annabi ya haya ne da annabi isa sallima alaihi ma je kai musu sallama sallama ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je yi musu sallama farajjat salama suka maida masa da sallama suka amsa wa qala suka ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih marabala ne da ɗan uwa na ƙwarai annabin ƙwarai waɗannan annabawa guda biyu a mai shige a sama ta biyu ya ce sun ma'ara da bihi jibrilu ila sama italisa daga nan kuma sai mala'ika jibrilu ya yi sama da annabi zuwa sama ta uku fastafta hannun ma ya nemi abu ne ila akhirihi aka ce kai da waye wane ne ya ce mu jibrilu ne tare da waye kake da annabi sallam an bashi ake ce an bashi aka bude mara ne da masu zuwa to da aka shiga sama ta uku ya ce fa wajada fiha yusuf alaihi salatu wassalam sai ya ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam ga annabi yusuf fa qala jibril malaika jibril ya ce hada yusuf wannan shine annabi yusuf fa sallim alaihi je kai masa sallama sallama alaihi annabi yayi wa annabi yusuf sallama faradda salam annabi yusuf ya maida masa da sallama ya amsa wa qala sai ya ce wa annabi marhaban bil akhi salih wan nabiy salih mara balali da annabin kwarai sannan kuma dan uwa ina fata muna fahimta sama tana sama ta uku yana kawo hadisin nema a takaici domin da annabi ya koma ya zara faɗin abubuwan da ya faru tukuna a nan da koma duk zai ba su habbai labari akan kowa abin da ya gani ka san wani lokaci labari akwai shauƙi sai ka so ka faɗe shi ne eh, da ya zo da haka ne mana mana ah, kana son labarin da zai shawo ka yanzu ana hiran sama ne Allah ba ake tafiya mana ai da daɗi annabi su sallama yake cewa akan annabi yusuf ya ce an ba shi rabin kyan halittun duniya kama ne kaf an tattara masa rabi eh rabi eh duk wani kyau da zani shi rabi aka ba shi rabin aka kakkasa mana kake kallon mata ka ga ka kama wata alkara ka ce ka wannan ke kike kanki kamar wata mala'ika kamar wata kaza ka ce mata angel ka ce mata sweetie ka ce mata my my heart my love ke ta fadi wannan duk an karkasa ne duk wawa su muke a cikin wannan tsararrabin. amma shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suke cewa an baiwa annabi yusufu rabin can halittun duniya to an baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin can halittun duniya aka tattara wa annabi sallallahu alaihi wasallam to an ga annabi yusuf a sama ta nawa ta uku kuma an yi sallama ya amsa ya yi maraba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace sun ara da bihi jibril ila sama'i rabi'a daga nan sai mala'ika jibril yayi sama da annabi zuwa sama ta hudu asabta sai ne mu abu ne aka ce wane ne yace jibril ne tare da wa kake tare da muhammad an bashi izini ne yace an bashi izini sai abu ne a ce maraba lalai da masu zuwa da shi wanda ke zo din yace fa wajada fiha idris annabi ya ga mala'i ga annabi Idris a sama ta hudu fa qala jibril malaika jibril yace haza Idris wannan shine annabi Idris fa sallim alaihi je kai masa sallama fa sallama alaihi fa radda salam annabi ya masa sallama ya amsa ya maida masa da sallama wa qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih man nabi Idris yace mara balale da dan uwa na kwarai kuma annabin kwarai ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة daga nan mala'ika jibrilu ya tafi da shi zuwa sama ta biyar nan ma aka maimaita abin da aka yi a ta ɗaya a ta biyu a ta uku a ta hudu fa da fiha haruna ibn imran sai ya ga annabi haruna dan imrana aka musa ɗan uwan annabi musa alaihi salam fa qala jibril sai mala'ika jibril ce haza harun wannan shine annabi haruna fa sallim alaihi kai masa sallama fa sallama alaihi faradda alaihi salam annabi ya masa sallama ya maida masa da sallama ya amsa wa sai ya ce marhaban bi akhi salih wal nabi salih mara balale da dan uwa na kwarai kuma annabi kwarai ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة لما mala'ika جبريل يي سما da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta shida nan ma aka nanata abin da aka yi a waɗannan samannai ga baki ɗayansu guda biyar da suka shuɗe shi kenan aka hau sama ta shida ba waje da fiha musa sai ya ga annabi musa a sama ta shida ya ga annabi musa a sama ta shida fa ƙala jibril malaika jibril ya ce haza musa wannan shi ne annabi musa fa sallim alaihi kai masa sallama fa sallama alaihi yayi wa annabi musa sallama fa radda alaihi salam ya mai da sallama ya amsa wa manzon allah وقال النبي موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح مرى بلا لي لأن أوانا قري كما أنه قري النبي موسى كده يفتوانا مغان قال يتي فلما تجاوزه بكى موسى سو أنظر النبي ينا قوتا شي ذا سوتي سيا النبي موسى يفارق كوكا النبي موسى يفارق كوكا faƙila lahu aka ce masa mayu biki ka me yasa ka kuka kala sai annabi musa ya ce abki li'anna gulaman bu'ita ba'adi yadkhulu aljannata min ummatihi akthar mimman yadkhulaha min ummati Allahumma salli ala Muhammadin Allah ya wa annabi daraja wato dole mu gode wa Allah da ya fito da mu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wannan ba karamar daraja ba bace ba karamar falala ba ce ba karamar mankaba ba ce a ce yau Allah ya tashe ka a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya ishe ka abin alfahari wannan ya ishe ka izza da ɗaukaka, daukaka yi riko da sunnarsa yi riko da karantarwarsa iya ƙarfinka duk abin da ya umarni ka aikata duk abin da ya hana ka hannu kawai wannan shine babban sakai da mu yi masa mu bi abin da ya zo da shi ƙari bisa da annabi musa ya yi kuka don me kake kuka ya ce ina kuka ne saboda yaro ƙarami da aka aiko shi a bayana annabi ne yaro akan annabi musa yaro ƙarami an aiko shi a bayana gashi kuma a cikin al'ummarsa za su shiga aljanna masu tsananin yawa sama da waɗanda za su shiga aljanna cikin ni al'ummar tawa ji annabi musa wannan ya sanya nake kuka fakana buka'u musa huznan ala ma fata ummatahu min al-fada'il sai zama to kukan da annabi musa yake yi yana yi ne saboda baƙin ciki na wato abin da ya kubce wa al'ummarsa da alkhairin nan da ba za su samu ba ina fata muna fahimta la hasadan lil ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba wai yana kuka bane dan yana wa mu al'umma annabi hasara za mu shiga aljanna da yawa ba su ba ba hasara yake mana ba kukan dama wa al'umma sai yake da wannan alkhairin ya wuce su ba su samu sun ma'ara bihi jibril ila sama'i bisansa sai Allah sai malaika jibril ya wuce da annabi zuwa sama ta bakwai kafin mu je sama ta bakwai ka kalli wannan abun mala ka kalla irin falalan da Allah ya maka annabi Musa nan fa yana cikin ulul azmi min ar-rusul amma kalle yadda yake zubar da hawaye saboda alkhairin da ya gani na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da kai a ciki muke Allah ka azurta mu da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya da lahira in na ce duniya ko a mafarki ne idan ka ji annabi a mafarki malam abdadin baya misaltuwa kwarai da gaske ina gaya mata. Allah ya azurta mu da wannan wallahi ni buri na kenan fa in gashi ko a mafarki ban sani ba ko kuma kuna so ya kasan muna so duka mu ganshi a lahira mu zauna tare da shi mu ci abinci tare da shi ya ba mu ruwa mu sha da hannunsa mai albarka daga cikin ruwansa na alkautara ko wanda yake kofinsa kamar taurari in ji annabin da kansa ya faɗa sannan kuma ruwa ne wanda yake duk wanda ya tashi ba zai ƙara jin kishi ba har abada har abada Allahumma amin ka gani ina so in ga annabi tun kafin in mutu Ta fi so fara ganin shi a duniya tun a mafarki kuma sannan mu haɗa a can insha Allah ga gidana ga gidan shi ga katanga ta ga katanga gidan shi to dukan mu <laughs> Allahu akbar annabi Musa kaga ba annabin mu bane da aka aiko mana wa in kana dole mu imani da shi a wannan abu da yayi ya malamai suka ce wannan yana ƙara tabbatar maka da darajar manzon Allah yadda al'ummar sa tafi kowace al'umma Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas har zuwa ƙarshe kafin nan ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kaga irin suna nan fa a wani hadisin ma annabi ya ce ku ne al'umma ta ƙarshe amma kuma ku ne farkon wanda za su fara shiga aljanna Allah ya sanya mu daga ciki to malam yake cewa mala'ika jibrilu yayin sama da annabi zuwa sama ta bakwai wasafta hanan ma ya nemi a bude aka ta abin da ya faru a kamannin baya wanda da ibrahim nan sama ta bakwai ya ga annabi ibrahim khalilur rahmani ya Allah mai rahama fa qala jibril sai mala'ika jibril yace aka ce ma da yake shi yana zaune a jinkire da ɗakin ɗakin Allah ɗakin Kaaba ko ɗakin nan da ake ce Baitul Ma'mur yana jingine da shi ya zama daura yake da ɗakin Kaaba na duniya Allah ya sa mana ɗakin sa a duniya ne dan mu kalla mu bauta masa akwai irin sa a sama wanda mala'iku ke shiga suna bauta masa wannan shi ne baitul mamu, saitin ɗakin kaba yake a duniya ne ko malam yake cewa da ya ga annabi ibrahim faƙala Jibrilu ce mala'ika Jibrilu ya ce haza abuka ibrahim wannan shi ne babanka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam gane ko wannan babanka ne annabi ibrahim Fasallama alaihi سلم عليه ويما سلم سلم عليه ويما سلم فرد عليه السلام يا امس سلم يا ميدا مس وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح يتي مرا بلا لي انا قري كما النبي قري كاجا ايرن امس النبي ادم يا باير حتى شي النبي ابراهيم يا بادا سو رسول كيايي وانما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الانبياء ملائكه جبريل ya yi gewaye ne da annabi zuwa ga waɗannan annabawa ta kariman lahu don karrama shi kai ne bako ka je bakon ta ba ka gani idan gwamna ya kawo ziyara shugaban kasa ya kawo ziyara ana yawo da shi a nuna masa nan nan ne kaza nan kaza muke yalla bai dan kire da wannan shine kaza dan kire da wannan shine kaza ana yawo da kai ana nuna maka abubuwa to haka aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don karrama shi wa izharan li sharafihi dan a bayyana falalarsa wa fadlihi darajar da Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam ka gani yace wa kana ibrahim al-khalil musnidan dhahruhu ila al-bayt al-ma'mur kaji yace mala'ika annabi ibrahim din yana zaune ya jingina sa a jikin baitul ma'mur nan da mala'iku ke bautan Allah dubu saba'in suke shiga ba su fitowa fi sama'i sabi'a a sama ta bakwai allazi yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfa min al-mala'ika wanda kullum mala'iku dubu saba'in suke shiga cikinsa an gane wannan ku ya ta'abbaduna suna bautan Allah a ciki wa yusalluna kuma suna yin sallah su wayannan mala'iku yace thumma yakhrujuna sannan sai su fito su wayannan dubu saba'in din wala ya'uduna fil yawmi tsani ba za su dawo ba a wani shekare su wayannan mala'iku an gane ko yace ya a ati ghairuhum min mala'ika wasu mala'ikun ne dukkan su dubu saba'in din za su ƙara shiga su kuma alladhina la ya'sihim illa Allah waɗanda babu wanda ya san adadin sai Allah shi yasa Allah ce wa ma ya'lamu jurud rabbika illa hu babu wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة na'am daga nan ya daga annabi sallama zuwa sidratul muntaha wato magariyar tikewa magariyar tikewa an tike kat an wuce sama ta an wuce ta biyu ta uku duk wannan kowace ɗayan nan na biya muku kowanne tafiya shekara ɗari biyar biyar ɗari biyar biyar so kafai <laughs> eh shekara dubu uku da ɗari biyar kenan ko ga wanda yake so ya tafi maka ya ya tafi sararin sama ya tafi sama ta bakwai sai ka yi shekara dubu uku da ɗari biyar kana tafiya ɗari biyar eh ai kafin ma alfijir ya ba an ji an dawo al'amarin Allah mala ya wuce gobe ai inna ma amruhu bainal kafi wannan kuma duk akai wannan hirar rakin da kisa wannan duk an yi ai har ma da hira tsakanin Allah da Annabi je a dawo da komawa duk zaka ji rage sallah yawa aka rage amma falalar da darajar tana nan yadda take wannan sallar da kake girinta muka yanzu nan wallahi sallah goma ce maka ladan sallah goma ake mamu in muka isha goma ladan sallah goma ake mamu ba asuba haka magari ba haka abu ya sunan shi a zahar da la'asar ma haka shi sa hamsin ɗin da aka sa tun farko biyar ake amma ladan hamsin ake ban <laughs> shi yasa ita ce komai ba Allah ya azurta mu shi kenan ce aka tafi da shi sama zuwa ya tikewa yace fagashiya hamin min amrillahi min albahai wal husn ya ce makariyar tike wannan wallahi abin da ya lullube ta na al'amarin Allah na tsananin kyawu da sheƙi da kyawu ya ce shi ya hawa to iya abin da za ka iya gani abin da ke kyau a wannan gurin baka taɓa ji ba ko labari baka taba ganin kyan da za ka gani ba a wannan gurin a magariyar tikewa ya ce hatta la ya saɓi wa ahadun an ya sifa ha min husniha ya ce wallahi ba wanda zai iya siffanta maka magariyar tikewa nan saboda tsabar kyanta kyanta kawai ba za a iya siffanta ba ina fata muna fahimta yanzu kai sai ka ce mata ka kyakkyawa ce za ka yi siffanta ta ko ka ce tana da hanci tana da kaza kaza saboda ai can ba kyau bane shi za ka iya faɗa mana a haka ne mana da abin da kai makura ai ba iya faɗa sa fallas <laughs> kuwa sai dai kawai shiru ko a sallah saboda haka duk da ce ba wanda zai iya siffanta ta saboda tsananin kinta ya zo a wani hadisi ban sani ba ko zai kawo shi anan amma da alama ba zai kawo ba wannan magariyar tiktok sidratul muntaha bishiya ce a wurin annabi salama ya faɗa a hadisin ingantacce ya ce janyanta yadda ta san kunnuwan giwaye haka kun janyanta suke dukkanin zinari ne da lu'ulu'u da zabar da ji da al'amur kyau ga tiran da ya kutu da murjani aka take wannan bishiyar sannan kwallonta kuma ƙwayoyinta ma'ana 'ya'yan marmarin da ke jikinta kamar guga haka suke tula-tula wata wannan ganye bishiya take ga wasu ainihin wato tsuntsaye na zinare a kanta suna tasbihi da gode ma ubangiji su wa wata. shi da kukansu. ashe sa magana da annabin ya faɗa cewa ba mu iya siffanta ta ita ce magana kawai ina fata muna fahimta ita ce magana ba mu iya siffanta ta malai ce sun mafarad Allah alaihi salatu hamsina sala daga nan sai ubangiji ta'ala ya farlanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallah hamsin kulla yaumin wa laila a kowane dare da yini kullum fa sai mun yi sallah hamsin aka farlanta sallah hamsin Faradu ya bi zalika annabi ya yadda ya karɓo wannan sallah an gane ko wa salima ya karba summa nazala ya tafko falamma marra bi musa da ya zo cikin inda annabi musa yake a sama ta nawa ta shida sama ta shida shi ya kuka da zuda ma qala sai yake cewa ma qada rabbuka ala ummatik ko ma farada rabbuka ala ummatik da ubangijinka ya farlanta wa al'ummarka ya tambaye shi ai shi sifansa ne eh ko da ya fi shi daraja amma ai babba babba ne ko ba ka kawai annabi ya fi shi amma kuma shi din ne babba duk wanda yake da girma ma abocin girma ka bashi sa. girma Allah ne ke ba mutum ba wai mutum da yake so ba za ka yi girman mutum amma kuma ya fi ka falala ko ba haka bane Allah shi ne yi kan ma sai kafe shi fi ka komai Allah shi ya fi soki a wurin Allah to a tsarewa masu daraja daraja su da su, shi yasa wata rana sahabbai ana zaune sai wani ya kalli Abdullahi ya ga kalli Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kanin baban Annabi ne kun sani shi ambi ne ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wane ne babba al'abbas ɗin shi ne babba ya girma annabi an fahimta kuma shi ƙanin ubansa ne kuma ya girme shi amma da yake sun zo kusan kai ɗaya haka yanayi a sani ba abubuwa tare suke yi aka ce wai kai a al'abbas da kai da annabi yawa ne ne babba ne <laughs> waye babba da kai da annabi sai ya shiru ya ce annabi ne babba sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ni aka fara haihuwa haka yi jima mana haka ne mana a ah, so kwarai da gaske irin wannan annabi ne babba amma ni aka fara haihuwa ya ce ce shi ne babba ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka farlanta salloli annabi Musa ya tambaye annabi yace salloli ne ko kuma yace yace masa me ubangijin ka ya farlanta wa al'ummarka qala sai annabi yace 50 salatin fi kulli yawmin salloli 50 ne kullun. a kowane yini qala sai annabi Musa ya ce inna ummataka la tatiqu zalik al'ummarka ba za ta iya ba al'ummarka ba za ta iya ba wa qad jarrabtu an-nas qablaka domin ni na fara jarabtan mutane mana na gode mutane akan haka akan sakon Allah da umarni wallahi sun kasa balantana ka da suka zo bayana bayan bayana dan bayan annabi Musa an samu annabi Isa an samu Haruna an samu Isa kafin ba a samu annabi sallallahu alaihi to ba za su iya ba kaga wanda ke ga an ce da na gaba ake gane zurfin ruwa to ba za su iya ba wa alajtu bani isra'ila ashadd al mu'alaj yace na fuskanci matsaloli da tsanani tsakanina da bani isra'ila saboda haka farji ila rabbik ina baka shawara ka koma wajen ubangijinka fasalhu takhfifa li ummatik ka nemi ya sauƙaƙa wa al'ummaka alam nabi sallallahu alaihi wa sallam to shine karami faraja aku yace kina koma fa wubi anni ashran yace aka ɗebe goma aka dawo da shi sallah arba'in wa ma zala yuraji rabbahu da na zo sama ta shida annabi Musa ya maida ni yace bai ba da ya zo ta sama shida na koma an rabo yace koma dai bata ba da na zo aka ana ta koma yace ban gushe ba ina ta koma wajen ubangiji hatta qarratil fariidati ala qamsin har Allah ya bar sallar farilla akan guda biyar anada munadin an gane wannan ko yace sai mai kira ya kira yace amdaita faridati ko amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi yace na zartar da farillan da na riga na daura na cewa sallolin nan hamsin ne suna nan ladan duk wanda yayi amma na sauƙaƙa wa bayina ya dawo sallah biyar ku yi sallah biyar amma kuma ladan sallah hamsin ne malam yace wa fi hadhihi al-laila a cikin wannan dare ne fa udkhila an sallallahu alaihi wa sallam al-janna aka shige biki al-janna ba wannan tafiya idza fiha qubabul lu'lu sai gashi a cikin ta akwai qubbobi gum da lu'lu'u a cikin aljanna Wa'ida idza turabu hal misk yace sai ga aljanna kasar cikin aljannan almiski ne kasata almiski ne thumma nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya sakko daga saman bakwai din nan hatta ata makka ya shigo garin makka a wani lokaci ya ce bi da galas ne galas galas shi ne cakuduwan duhun dare da alaman haske na alfijiri ga hatta alfijiri yana ga kuma irin duhun dare shi ne tabo wannan tabo wannan bai gama shigowa ba shi ne galas annabi ya shigo maka ina fata muna fahimta ya ce wa kalla fiha subh nabi ya sallar asubahi a makka wani abu sai ubangiji subhanahu wataala wato irin wannan hadisi in kana karanta su ma kai ka shauki kake bi wallahi malam kana je shauki Allah ta'ala ya ƙara wa annabi daraja Allah ya sanya mu cikin bayinsa na kware waɗanda zai ce ta a ranar tashin alkiyama Allah mu da sarki ya hada mu da masoyanmu iyayenmu da malamanmu da waɗanda suke da haƙoƙi a kanmu ga yanayin lokacinmu na malam ya ci gaba da lamba ta biyu in za ku tuna a darasin da wuce mun riga mun karanta matanin cewa an farlanta wa annabi lalloli guda nawa guda biyar ko da hamsin ne aka rage har suka dawo nawa ainihin wato a biyar an gane wannan ko kuma ya yi rayuwa ainihin wato makka yana tsalla shekara uku bayan haka kuma aka umarce shi da yin hijira an gane ko zuwa madina to lamba ta daya malam yayi magana akan cewa yayi sallah din nan da aka farlanta shekara uku a makka ana yin sallah ita zamu kalla malam yace wa kana yusalli ruba'iyya rak'atai zama a da farkon sallah din yadda ake yi annabi yana yin salloli masu raka'a hudu raka'a biyu yake yi hatta hajara ilil madina har annabi ya hijira ya kowa madina abin da yake kiya fa aqarrat salatu safari sai aka tabbatar da raka'a biyun nan da annabi yake a sallah ta matafiya ai raka'a biyu wa zida fi salati al-hadar amma sai aka ƙara wasu biyun a sallar gida inda a gida ne zaka yi raka'a hudu sallah mai hudu to hudu zaka yi amma a halin tafiya ne to sai kai kasar ke biyu ina fata muna fahimta wanda da can annabi biyun ma yake lamba ta biyu da aka ce a kafin an umarce shi da ya hijira malam ce amara Allah azza wa jalla nabiyahu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-Madina Allah da girma da daukaka ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya hijira zuwa Madina li anna ahla makkata mana'uhu an yuqima da'awatahu kuma mutanen garin Makka sun hana shi ya tsaya ya isar da da'awarsa kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث cikin watan rabi'ul awwal ne na shekara ta uku wato na shekara salisa ashar afwan na shekara ta goma sha uku min al da aiko shi da aka yi a matsayin manzo wasu sallallahu sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi ya isa garin madina muhajiran min makka yana mai hijira daga garin makka albalad al-awwal lil wahyi gari na farko da aka fara masa wahayi wa habbul bilad ila Allah wa rasuli kuma mafi soyuwan gari a wurin Allah da manzansa garin makka ya ba ta muna fahimta yace kharaja min makkah muhajiran ya fita daga garin makka yana mai hijira بإذن ربه بإذن أبنجدنسا بعد أن أقام بمكة ثلاثة عشر سنة باين يا زونا أمكة أون شكرا قوم شاؤه يبلغ رسالة ربه ينا إسد ساقون أبنجدنسا ويدعو إليه على بصيرة ينا كما كرا زوا ساقون الله نم أبسا إلمي شيني بصيرة أبسا هكما توزة سوا فلم يجد من أكثر قريش هو فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض annabi bai samu kowa ba a wurin galibin manya da jagororin ƙurai shawa face hantara da ƙyama. kyama li da'awatihi ga wannan da'awar tasa wal i'rad anha kau da kai gabarin wannan da'awa wal idha'i shadid lir rasul sallallahu alaihi wasallam da cutarwa mai tsanani ga manzon Allah wa man amana bihi da ma wanda ya imani da annabin shi ma ana cutar da shi hatta ala al-amr bihim ila tanfiri khutbat al har ma sai da al'amarin ya kai su zuwa ga zartar da kutsa wato plan da suka yi na yin makirci walhida da kulla yaudara da ha'inci liƙatilin nabi sallallahu alaihi wasallama wai su kashe annabi sallallahu alaihi wasallama abin ya kai su ga haka haisun sama a kubara'u ta yadda shugabannin ƙulishawa suka taru darin nadwa a ainihin wato darin nadwa wato gida da suka ware don yin mitin na aka ware kuma a ce a majalisa ta tarayya suna da ita ake ce mata garin nadwa wata shawaru ma za ya falu da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suka yi zauna suna shawara wai ya za su da wannan mutumin muhammadin nan da ya dame mu ya za mu da shi eh suka yi shawara suka yi shawara hina ra'au ashabahu yuhajiruna ila al-madina lokacin da sun yi wannan ne da suka ga sahabban annabi sun fara tafiya madina suna guduwa ta amma wa annahu la budda an yalhaqa bihim wanda babu makawa sun san sai ya bi su jeje wa yajidu nusra zai je ya samu taimako a can wal aun da agaji min al ansari daga mutanen madina wato ansarawa alladina baya'uhu ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum waɗanda suka yi wa annabi mubaya akan cewa za su kare annabi da irin karfin da suke kare yayan da suka haifa wa nisa'ahum da irin karfin da suke kare matansu wa hina idin a wannan lokaci ne takunu lahu dawlatu ala quraish in ya suka bari hakan ya faru zai zamanto annabi yana da daula akan qurayshawa ya samu karfi kira fa qala adu wallahi abu jahl sai makiyin Allah abu jahl yace ar-ra'yu ni ra'ayina shine an na'khudha min kulli qabilatin fatan shabban cewa mu dauki kowanne. matashi ɗaiɗai daga cikin kowace ƙabila ƙabilun larabawa da suke maka a ɗauko matashi maji ƙarfi an gane ko daga kowace ƙabila ya ce fatan shaban jalada irin madaka ƙarfi ake sa ko madaka kare ko madaka tuwogo su za a daga kowace ƙabila sun ofi kulle wahidin saifan tsariman mu ba kowa ɗan talelan takobi kafcecen takobi a ba kowa a cikinsu sun maya amadu ila muhammadin sannan su tafi gaba ɗayansu zuwa ga muhammadu a yadribuhu su dake shi duka na zarfata rajulun wahid wato dukan mutum ɗaya ma'ana inda ɗaya ne zai kashe annabi nan take to dukkan su ne suka kashe shi kawai kuma dukkan tare kawai kowa ya bige shi saboda kowa ya taɓa shi kashe shi yace fa yaqtuluhu su kashe shi kawai wa nastariha minhum huta da shi ya tafarraqa damuhu fil qaba'il ya zamanto jinin sa ya watsu cikin dukkan na rabawa an gane wannan ko idan aka haka hikimar shine fala yastati'u banu abdumanafin wato ƴaƴan banu abdumanaf su din kansu ba za su iya bayar ana nufin ashiratin nabi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin manzon Allah ba za su iya an yi haribu ƙaumahun jami'an ba za su iya yaƙar larabawan ba gabatinsu an gane wannan ko a sakamakon haka fayar zauna biddiya sai su yadda a ba su diya wani wutsihim iya a kawai ba su diya an huta mun ce da bata ƙwallon mangwara mun huta da guda ma'ana kaga idan mutum ɗaya kashe annabi za a iya neman da wanda ya kashe sun da ƙabilar ita kadai za kuma iya cin nasara a kanta amma to yanzu an watsa jinin ya yaɗu duka ƙabilun ne suka kashe shi kawa za su yaɗa a ciki ba za su iya ba sai a ƙarshe dole za su ce a ba su diya sai mu ba su diya kuma mu huta mu huta wurin Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko ƙarancin ilimi muna fata Allah dauki sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Gracias.